Garwaɗi? Na'am. Ina wuni? Lafiya Ina gajiya? Lafiya. Gidan lafiya fa? Lafiya Ma dalla. dama ina so in je wajen ka a to ka goga shiru tun da ka zo kwanaki na maka magana lani da na baka dan wasu kuɗi to shiru da ka zo ka ce da ni komi ba to kuma saka ka cikin kin ban bankin duniya kenan ba aiki ba kika bani kuma shi kenan dan kin bani aiki kin bani kuɗi kuma shi kenan sai sai sai sai ki mai da kamar abin nan kuma ni yanzu gori zan miki lokacin kina kanna ne ne na dinga rintawa kai ka abubuwan nan ni ba shi ba ne bin magana ce na tambaye ka karan kai ba ce to an gaba aiki da kika bani an gama na je na same shi an gama hada waya komai da komai ki ki same shi yanzu ina ba ka ba zan je nan in dan kwani to ko za mu je ka nuna min inda to kuma shi kenan sai in bar shi an na kuma sai in kuma in ka kaki na ce miki na hada miki komai ki sauri ki je nan dan ba komai kin dan da abin da ake ciki sai ga nan Allah ya da ina ne ai ki ce wannan sai ta kira ki kenan ki da hodiya haba 后的后生大家。kamar wajen ya ya to to to na ji na ji rabi ina son ka kar mu kenan a <laughs> ya fati Allah bu Allah kuwa to ka ka dauki mai ba kamar ka aure ta tunda Allah ya sa maka da kai ka fahimta ai yanzu abin da za a yi wani abu za ka yi a san yin ajiye a dudduya a juya a juyo a san da za a shiga a fito a maka komai da komai ko kuwa inda Allah sun kada umarci ka gama waje min ai kuma kai mu shike na kuma ka aure ta maka gama eh abin da za ka kenan yanzu a je a samu duk abubuwan da za a yi shiga fita ko ba gane ba kudin saniya biyu za ka bayar kaga kudin saniya biyu a gama komai a to in ka fita ta saniya goma ba in da aikin naka a rado a zaune manyan gari yau ka shan wani abu ko? yalo ka ce kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai an gan naira ashirin ko za ka kunu a ga nan wannan na da wuri gwazan ya ka ne ga da haba da Allah ka bani na da wuri ya zaɓa kan jama'a da haba kuma kai yanzu da kace na shi kenan magani gaba daya to an gaba komai da kake da kanka dauki jar tana kuma dauki tana matkin dakin ya ga maka